Na tambayi daraktan labarai a hedikwatar sojojin Najeriya, Manjo General John Enenche, kuma zai ce akan wannan korafi da wancan soja ke yi? I saw it. I'm an engineer officer. I fought in that bush before. And Ni ma na ga faifan bidiyon ni injiniya ne a gidan soja. Ni da kaina na yaki a wannan daji na Sambisa. Ai ba ma wannan ne kaɗai korafin ba. Ai ya mai korafin cewar ruwan sama ya lalata musu inda suke fakewa. Ko ka san akwai wani abin da baka da iko a kai a yare irin na soja da muke kira force major yana faruwa a ko ina har ma a nan Abuja. Amma duka mu a wurinmu wannan ba hanzari ba ne. Yanzu haka da nake magana da kai abinda babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya General Tukur Buratai ke yi na kaiwa da kawo dawowa da kansa a fagen daga da ma babban hafsan tsaron Najeriya har yanzu ana yin sa akai-akai kamar yadda na gaya maka akwai wani abin da baka da iko akai kamar batun iska ko ruwa ya lalata musu inda suke fakewa a sambisa bari in gaya maka batu irin na gaskiya shine wani lokacin in kana irin wannan yanayi zai wahala a ce ka gamsu to kowane mataki kuke ɗauka the acting corps commander yanzu haka mukaddashin kwamandan rundunar ko kwana yana can a cikin wannan daji na sambisa bari ma an gaya maka sunansa brigadier general joel enego yana duba abin da za ya kai wannan shine abin da muke yalla bai idan kuma muka duba wancan sojan da ya bayyana a kafan facebook yana korafin kun tura su dajin sambisa kun bar su babu isasshen abinci balle ruwan sha me zaka ci akan wannan i saw it let me look at it from the other angle this soldier Has it been identified? Social media. i nema na gani bari in duba batun ta wani bangare wannan soja an iya tantance shi yana da kyau mita ka tsantsan irin kawafan facebook din nan fa kawafe ne kurum na farfaganda ba ma raba wannan da sojan gona i ina tabbatar maka da wannan ka san mutane akwai iya aikin sojan gona kurum ka dau na'urar daukar hoto ka daukan ka ka aza bisa yanar gizo shikenan ya shiga duniya amma in ba haka ba wane ne wannan soja ba mu san shi ba don haka wannan farfaganda ce akan irin da muke yi kaga babban kwamanda mai kula da samarwa mayakan kayayyakin aiki shi ma fa yana can cikin wannan daji na sambisa don haka wannan bayani ba gaskiya ba ne i saw it let me look at it from the other angle this soldier has he been identified social media impersonation highest commander the person that is in charge of their logistics and supply is there with them it may be far from the truth kalaman manjo general john eneche daraktan labarai na hedikwatar sojojin najeriya Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.